This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita goma sha uku, mita goma sha tara, ashirin da biyar, talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niya dukan sa zangon FM. sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed tare da bello habib galadanci da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saruwa da kowa wannan dare na juma'a shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da umarnin da a gaggauta mika tsabar kuɗi naira miliyan dubu biyar ga asusun tallafawa mutanen arewa maso gabas da suka tagayyara a sanadin rikicin boko haram asusun da ke karkashin jagorancin janar tiwa dan juma mai ritaya za mu ji bayani daga bakin kakakin shugaba buhari wato garba shehu yau idan muka buɗe layukan mu ku ne da fili da kuma doki za ku bayyana mana dukkan abin da ke ci muku tuwa a kwarya a halin yanzu ga labaran duniya. Jama'a Saramu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu mutane da ake zaton Yahudawa ne sun jefa abubuwan fashewa a gidaje biyu da ke yammacin kogin Jordan yau Juma'a. Lamarin da ya kona wani ɗan jariri har lahira sannan ya raunata wasu mutane hudu duk 'yan gida ɗaya. ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga kuma an samu 'yan ƙananan rangamomi tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa biyo bayan yayata labarin jaririn da aka kashe mai watanni goma sha takwas kacal da haihuwa firayim minista benjamin netanyahu ya yi kira ga shugaban falastina mahmud abbas wannan lamari irin wanda ba taɓa gani ba ko ce ba saba gani ba yana cewa wannan hari abin takaici ne kuma na rashin imani ne sannan harin ta'addanci ne ta kowane fuska mr netanyahu ya ce isra'ila ba za ta yi wasa da batun ta'addanci ba kuma kowane ne ya aikata shi an kai wannan hari ne a kusa da birnin nablus da ke arewacin yankin kakakin na sojan isra'ila peter lana ya ce wannan harin na ta'addanci ne ya kara da cewa ba za mu kyale 'yan ta'adda suna daukar rayukan falastinawa ba ƙungiyar 'yantar da falastinawa ko palestine liberation organization a turance ta ce gwamnatin shugaba Netanyahu tana da hannu dumu-dumu a wannan hari wani dan uwan jaririn shi ma mai shekaru hudu da iyayensu duk sun samu mummunan kuna sakamakon wannan gobara masu bincike sun bayyana cewa wani maganin gwaji na rigakafin cutar ebola na aiki kwarai da gaske wajen kariyar wannan mummunar cuta hukumar kiwon lafiya ta duniya a yau juma'a ta bayyana cewa wannan maganin rigakafi na aiki 100 bisa 100 a gwaje-gwajen da aka gudana a kasar gini wata mujallar kiwon lafiya ta ƙasar Birtaniya mai suna Lancet ta bayyana sakamakon farko na binciken da aka gudanar. Wani sabon maganin rigakafi ka iya zama magani mafi inganci wajen kashe kwayan cutar Ebola a cewar minista harkokin wajen ƙasar Norway wato ɗaya daga cikin ƙasashen da suka taka rawa wajen gudanar da waɗannan gwaje-gwaje. Annobar cutar Ebola yammacin Afirka ta kashe akalla mutane dubu goma sha ɗaya mafi yawancinsu a ƙasashen Liberia da Gini da kuma Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka mafiya hatsari a duniya da ke janyo zazzabi mai zafi. Fatan da ake shine na ganin wannan sabon maganin rigakafi shine gagarumin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da cutar ta Ebola. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu. biyo bayan harin kunar bakin wake a kasuwar ah, kwastam yau juma'a shaidu sun bayyana cewa akwai jama'ar da suka samu raunuka duk da cewa babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wannan yanki shine ya mayakan boko haram wannan kungiya dai ta kai hare-hare a wannan yanki da suka kashe ɗaruruwan jama'a a kwanakin baya jiya alhamis ne rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta ceto mata 59 da yara da kuma tsofaffi maza waɗanda mayakan boko haram suka yi garkuwa da su jami'an soji sun ce sun kai hare-hare a kan shingayen boko haram da ke kusa da birnin na maiduguri a ƙarshe masu bincike daga ƙasar australia sun ce suna ƙara samun ƙwarin gwiwar cewar wani ɓangare na jirgin sama da ruwan teku ya wanko kan tsibirin reunion na wani jirgin malaysia ne mai lambar tafiya mh370 wanda ya ɓace watan maris na shekarar 2014 ɗauke da mutane 239 martin dolan wanda shine babban kwamishinan hukumar binciken hadari na ƙasar australia ya bayyana wa manema labarai a yau juma'a cewa jama'ai na fata za su san asalin wannan bangaren jirgi a cikin 'yan sa'o'i masu zuwa ana kyautata zaton sashi na wannan jirgi wanda ke da tsawon mita biyu kuma daga fuka-fukan jirgin yake ana kiran shi flaperon a turance zai isa birnin toulouse da ke faransa gobe asabar domin ci gaba da bincike an samo shi shekarun jiya laraba a bakin gabar teku da ke tsibirin reunion da ke gabas da kasar madagascar wato misalin sama da kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin na ƙarshe wannan jirgin sama dai kira boeing 777 ne masu bincike daga faransa sun ce za su yi kokarin tantancewa ko lambobin da suke jikin wannan bangare na jirgi ya dace da na jirgin malaysia wanda ya bace ka hanyar sa ta zuwa birnin beijing daga kuala lumpur a shekarar da ta gabata. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na murya amurka To shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin da a gaggauta mika tsabar kuɗi naira miliyan dubu biyar ga asusun da janar TY dan Juma mai ritaya yake jagoranci na tallafawa mutanen da suka tagayyara a sanadin rikicin Boko Haram ko menene dalilinsa na bada wannan umarnin kakakin shugaban ƙasan wato garba shehu ya yi mana cikakken bayani ai eh, alkawari ne da gwamnati wadda ta shuɗe ta jonathan sai hmm. akwai asusu da ita gwamnati tsohon shugaban ƙasa jonathan ta kafa a ƙarƙashin tsohon jarumin soja janar ty Danjuma hmm. domin tattaro gudunmawa na kuɗi da duk abin da za a yi taimakawa 'yan najeriya da suka samu asara dangane da wannan fitina ta boko haram na nufin da wanda suka rasa abin hannunsu da waɗanda aka yi musu barna a kasuwa ne ko a wajejen bauta masallaci duk irin waɗannan gwamnati ta ce a kafa wannan asibiti abin takaici ne. yayin da shugaba a shi jaran dan juma zo ya jawabi da shugaba muhammadu buhari akan irin ci gaban da aka samu akan wannan asusu sai ya zama na abun kunya shi ne ita kanta gwamnatin da ta kafa na asusun bata cika nata alkawarin ba balantana a ce sauran jama'a su na shi ne shi shugaban muhammadu buhari ya ga cewa wannan abun kunya ba zai tsore ba ina ne ya ce duk inda za a nemo wannan kuɗi gwamnati ta cika ta alkawarin a saka a cikin wannan yanzu a halin da ake ciki na matsi din nan ita gwamnatin tarayya tana da wannan kuɗi naira biliyan biyar da za ta iya cirewa ta bayar ga wannan asusun yi lalacewar ai bata kai cewa wannan ai gwamnati za ta iya hmm. abin bai kai bacin haka ba shi shugaban wannan asusu din wato janar tiwa danjuma mai ritaya ya roƙi shi shugaba muhammadu buhari akan ya taimaka game da waɗansu waɗanda suka yi alkawarin cewa za su ba da tallafi ga wannan asusu amma kuma har yanzu su ma ba su bayar ba akwai wani abin da shi shugaban ƙasa ya ce ne ko akwai wani mataki da ya ɗauka ne na ganin cewa su waɗanda suka yi alkawarin nan sun cika alkawuransu. a'a eh, shi dai wannan abu dama abu ne na sa kai kuma abin da ya bayani a kai shi ne. kusan rabi kawo alkawuran da suka ce za su ba. Gwamnati ai ta da ikon tursasa ko ta sa karfi a ciki. na nufin kamar ko shi shugaban ƙasa ya roƙi waɗanda suka yi alkawarin nan domin su cika su. Eh, to wannan kuma sai dai abu ya biyo daga baya amma dai an sanar da shi kuma an nemi cewa mm, da yadda zai iya taimaka yi amma kamar yadda shi shugaban muhammadu buhari da shi kansa janar tiwa din suka amince a tsakaninsu shi ai babu wani albishir da su 'yan Najeriya da ko kuma wayannan da suka shiga cikin wannan hali fiye da cewa yau wani yanki gwamnati ta samu nasara a kansa. Saboda haka gwamnati a shirye take za ta kufa don ta tabbatar cewa cikin nufin Ubangiji wannan hali da ake ciki an fi da 'yan Najeriya daga ciki. Ka yi maganan fitar da 'yan Najeriya daga halin da suke ciki har yanzu akan samu kamar irin hare-haren da a yanzu sun koma na kunar bakin wake akwai wasu matakai da gwamnati ta ɗauka ko ta fara ɗauka na tabbatar da cewa wannan abu dai an samu an shawo kansa baki ɗaya a yanzu akwai matakai iri daban-daban wanda yake kuma musamman yau dinnan da yake ita wannan um, runduna ta sojojin haɗin kai hmm. na ƙasashe da ke makwabtaka da kogin chadi kasan yau ne ya kamata a ce an saka su kowanne sun fara ɗaukan burin da za su yi abin nan sai a hankali matakai da gwamnati za ta ɗauka ko ko a'a na tsaro ai ba a gaba ita gwamnati ba a bakinta za a ji wannan ba inda abubuwa ne na sirri na tsarin tsaro wanda ita kuma ana fata sai dai mutane su fara jin ko su fara ganin bambanci akan halin da ake ciki wanda na kuntatawa ne. kuma da lamalam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari kenan to kafin mu bude layukan mu bari a shakata da wakar balangogo sarkin shanu ta garba liyo Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da kuma da yake yau juma'a ce wato filin naku ne sai abin da kuka ga dama da ku yi magana a kai saboda haka bari mu garzaya a guje zuwa kaduna birnin gwamna wane ne kan layi? Ai takwaranka ne Ibrahim Alaramma cikin Kaduna. To takwarana mun karkaɗe kunnuwa da yake yau juma'a ne domin mu ji tsarabarka. Gaskiya ne lallai to gaskiya ra'ayina shine. ne. dangane da shugaban mu muhammadu buhari mm. da kuma irin kudirin da yake da shi kyakkyawa na ganin cewa an dawo da dawamamman zaman lafiya a najeriya mm. muna fatan allah ya ba shi iko kuma kasashen nan da yake ta ziyarta mm. don allah su ba su goyon baya su ba da haɗin kai domin hannun dama ne yake cutar na dama in aka ce ina hagu in aka ce hannun dama shi kaɗai zai wanke kanshi kaga akwai wahala matuka akwai akwai matsala hmm. yawa to ai makai a daure ai ma jama'a aiki da baki da wannan ra'ayina to to mun gode kwarai ta kwarana Allah ubangiji ya sa duk waɗanda kake magana a kansu sun ji bari mu tafi kwara wane ne muke tare da shi daga kwara to assalamu alaikum Ibrahim suna tare da Bello Garba Dinami Blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya ah, to a malam malam Bello mai malam bello mai blouse mun karkade kunnuwanmu muna jinka to ibrahim a an ce kowane kukan gidansu yake to ina kira ne ga gwamnan mu na jihar sokoto aminu aziz tambuwal da ya duba mana musamman ma a akwai wasu ƙananan hukumomi guda shida na gabashin sokoto a hali yanzu waɗannan ƙananan hukumomi suna cikin matsalar wutar lantarki da haka muna kira ga wannan gwamnan namu na jihar mu ta Sokoto a Aminu Jiri Tambol don Allah ya taimaka mana ya magance mana matsalar wutar lantarki na kananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suka hada da Wurno da Raba da Goranyo da Sabon Birni da Kisa da kuma Sabon Birni da Dinawa a halin yanzu gaskiya waɗannan kananan hukumomi suna ɗaya daga cikin matsalolin wutar lantarki a halin yanzu cikin wani bisan mai kwana uku ba mu da wutar lantarki. To a Bello mun gode kwarai da gaske muna fata shi mai girma gwamna ya ji wannan kuka taka kuma za a share ma jama'a hawaye daga nan Sokoto bari mu garzaya zuwa Ogun. Wane ne kan layi daga Ogun? Sa'idu na Naji Faruk ne a Gumaki, a wani local government Ogun State. To Malam Sa'idu me kake dafa da shi? wallahi ni kira na ga wannan shugaba namu mai adalci muhammadu buhari dan allah ya taimaka ya gyara mana hanyar nan daga nan da zuwa kano saboda gaskiya akwai matsala yau din nan ma yanzu yanzu din nan mun yi jana'izar wajen mutum goma sha takwas suke hatsari subhanallah a daidai ina asali muna kira da babbar murya ya taimaka ya gyara mana hanyar nan malam sa'idu a ina ne wannan hatsari ya faru wallahi daga nan ne ibada in ka baro ibadan kafin ka zo ogere eh. anan ne ya faru wallahi wajen mota guda biyar ne ta haɗu yau da safi to subhanallah Allah ubangiji ya kare wallahi yanzu nan muke da wajen mutum goma sha takwas To Allah Ubangiji ya kare muna, muna fata cewa shugaban ƙasa da kuma dukkan waɗanda alhakin wani hanya ke kawunansu sun ji wannan kuka taka. Bari mu je mu a jihar Gombe wane ne ke tare da mu daga Gombe? kuna tare da habibu Rossi daga kaltangan jihar gombe habibu Rossi to muna jin ka daga yamal today ba to muna jin ka habibu kira na ga baballe na abba to gini ne da wannan musa garo kana sai wa Allah sai annabi su sake kira sun fi ba da mahimmanci a kiraye kiraye nasu sun fi abin su ya fi kiran kiransu ko kuma ya ma ba mu ci su ba radio ne idan ya ke faruwa ne wato kana nufin cewa akwai wasu masu sauraro ne da ka jima kana jin su amma baka jin su yanzu yawa eh abba da musa garo ba to muna fata baballe na abba da musa garo idan suna jinka za su iya samun hanya ma da za su tuntube ka domin su tabbatar maka da cewa suna nan lafiyarsu kalau mun gode habibu rossi daga yamal today ba a can jihar gombe bari mu garzaya zuwa mutum biyu a jihar taraba wake kan layi shehu na ala ne daga mutum biyu a jihar taraba to a alhaji shehu na ala mun karkada kunnuwa muna jinka yau maudu'i na zai karkata ne zuwa sabon shugaban sojoji da aka ba wanda zai kula da yaki da boko haram tsakanin chadi da niger da nigeria wato manjo isa abba iliya isa abba eh, eh. haka manjo janar kenan ba manjo ba na eh, barin gyara magana ta manjo janar manjo janar Allah ya wuce masa gaba Allah ya ba shi nasara kan wannan mayagu to amin sun ma amin shi ne maudu'i na yau to to mun gode mun gode kwarai malam shehu na ala bari mu je mu jibiya a jihar wato katsina kenan wane ne ke kan layi a'a filiya eh, daga karamar hukumar shangon gombe to daga filiya ne to ashe ba yi nisa ba kenan daga taraba din wane ne kan layi ibrahim tsohon soja tsohon sojan dole to na mun karkada kunnuwa muna ka. to abin da yake cikin tuwo a kwariya shi ne tun daga zamanin marigayi shugaban kasa musa yar aduwa mm. babu wanda ya sake yunkurin ne da irin mu sojoji sai kuma har yanzu babu wani soke shugaban da zai sake yin irin haka to ka fa ni babu abin da na iya aikin soja na iya shi kadai na iya kuma an koya min aikin nan tun ina da karanci shekaru ga yanzu shekaru sun ja ga 'ya'ya ba ni da aiki in ba haka ka ba da ba to ina za a samu zaman lafiya gaskiyar al'amari shine irin mu irin mu a duba abin da ya kamata ya kanmu wato a maida ko aikin soja ne kake magana ko me kake nufi a maida mu aikin soja mana akwai wani aikin da muka iya ne bayan shi to ba ka jin cewa da yake har ko riga kun yi ritaya kamar yanzu lokaci ne da zaka zauna ka rika cin moriyar kudaden ka na fansho a'a ni ba ritaya aka yi ba kora ta aka yi a aikin soja sakamakon wasu sabani hmm. to kaga irin wanda nan da muka yi hakuri muka tara hankali gure guda idan ba a mai mu aiki ba kaga sai wata rana zuciya ta gurbata mu ma mu canja ra'ayi to Allah Ubangiji ya kyauta muna fata cewa waɗanda suke da alhakin wani al'amari sun ji kukarka Ibrahim tsohon soja daga fili a jihar Gombe bari mu je mu Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah Amin wa alaikum salam wa rahmatullah Ibrahim kana tare da Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna to malam usman uh, muna so uh, mun karkada kunnuwa mu je ka amma kafin mu nisa da yake kana kaduna ne akwai mai sauraro da ya bugo mana daga jihar gombe yana tambaya cewa akwai wasu wanda ya saba ji daga nan kaduna amma baya jin su yanzu wato usman garo nake tsammani da kuma baban lako eh to shi wanda ya bugo wannan daga can ya halaka duba wannan aji kamar yana cewa habibu rossi ko waye eh sunansa habibu rossi yana magana alhaji musa jaro ne da um, abdullahi dan murin hausa wanda yake baballe na abba plaza ya baballe na abba plaza eh, eh da shi yake magana haka ne to suna nan lafiyansu kalau dai ko lafiya kalau suke wallahi malam ibrahim lafiya kalau suke yawwa to muna fata mai sauraron bai nisa ba kuma ya ji wannan bayani saboda ya ce ya kwana biyu bai ji su ba kuma yana so ya ji labarin ko me ke faruwa to ah, me ke tafi da kai ne usman muktar alhamdulillah kira na ga hukumar zaɓe ta Nijar ta fitar da jadawali to kuma a gaskiya na ji wasu 'yan adawa sun fara kuka to ya kamata gaskiya ta yi adalci ta yi abin da ya kamata ta arewa kowa haƙƙinsa don saboda ba mu san a wannan zaɓe mai zuwa da za a yi mm. sai an samu wani cikin ya kamata da wasu su duba ta adalci a daga kowa haƙƙinsa abin da ayan kasa za su amincewa da shi gaba ɗaya. Haka. Fatan za ta tashi lafiya daga Usman Muktar ɗan Nijar wanda ke kasuwan bacci ta duniya na gobe. To mun gode kwarai a Usman Muktar bari mu sake komawa Gombe. Wane ne kan layi a Gombe? Ibrahim Keshi ne daga Gombe. To Ibrahim Keshi da fatan ka ine lafiya. Ina fata ba layinka ne da bako? to watakila layin ibrahim keshi ne ya yanke dab da zai fara yi mana magana bayyana mana abubuwan da ke tafa da shi kada amince da yake yau juma'a ce wato kuna nan da ku bayyana mana duk abin da ke damun ku ne duk abin da ke ci muku tuwa kwarai shi da ku bayyana mana a cikin wannan zaure namu a yau a nan sashen hausa na murya amurka na ji yanzu mun samo ina jin mun samu wani daga katsina ko to a wane ne kan layi daga katsina to ibrahim alfa na haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da jihar katsina to a na muna muna jin kamar karkada kunnuwa to ni na wayar wannan dama ne in kira ga zababban gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari da ya taka san wurin ɗauko shugabanni ko ko mutanen za su tallafa mashi tafiyar da mulki musamman wurin ɗauko kwamishinoni da kuma masu bayar shawara hakika dalladin katsina duniya ta shege shi sosai mutum ne adali kuma ya yi shugabanci sosai mun ga irin kamun to mun gode kwarai a makash aka ce laifin daɗi karewa kasance da mu a cikin mako na gaba domin ci gaba da tattaunawa. yanzu kuma sai shirya murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar safarar biladama ko kuma bautar zamani na faruwa a ko'ina babu wata ƙasa da ta tsira daga wannan matsala a yau sama da mutane miliyan ashirin wato maza da mata da ƙananan yara sun tsinci kansu a cikin wannan hali a kowace shekara ma'aikatar harkokin wajen amurka na fitar da wani rahoto da ke duba kokarin da kasashe 188 ke yi ciki har da amurka wajen yakar matsalar bautar da mutane rahoton na kwatanta irin matakan da kasashe ke dauka ne na gashin kansu wato wajen dakile safarar adama kamar yadda dokokin amurka suka nuna waɗannan matakan na da alaƙa da shirin da aka cimma na ƙasa da ƙasa wanda ake kira palamo protocol wanda kuma ya shimfiɗa wasu matakai domin yaƙi da wannan matsala ƙasashen da ke ɗaukan waɗannan matakai kamar yadda aka tsara sun faɗa aji na farko sannan ƙasashen da aka samu akasin haka amma kuma suna ɗan ƙoƙarin ganin sun bi matakan an saka sa aji na biyu sannan kuma akwai kasashen da kan sha alwashin za su ɗauki ƙarin matakan daƙile wannan matsala a shekara mai zuwa domin su inganta ƙoƙarinsu daga ƙarshe akwai ƙasashe da ke aji na uku kuma ba sa bin matakan da aka shata sannan ba sa wani yunkurin su ga cewa sun ƙara ƙaimi a yunkurinsu a cewar rahoton ma'aikatar na shekarar 2014 ƙasashe 18 sun haura zuwa mataki na gaba sannan wasu 18 sun gangara ƙasa sannan a yanzu haka akwai ƙasashe a aji na ɗaya wato masu ƙoƙari a yakin da ake yi da matsalar safarar bil'adama 89 suna aji na biyu sannan akwai kasashe 44 da ake sakawa ido a aji na biyun kana kasashe 23 ne kuma aji na uku a daukar matakan yaƙi da matsalar safarar bil'adama rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka ke fitarwa wanda aka fi sani da trafficking in persons ko kuma tip a takaice wani ma'auni ne mai muhimmancin gaske musamman ma ta fuskar harkokin diflomasiyya domin yana taimakawa wajen kalubalantar gwamnatoci kan irin matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da wannan matsala ta bauta kamar yadda karamar sakataren da ke tabbatar da tsaron fararen hula sayar sewal ta ce wannan rahoto ba wai yana saita manufofin gwamnati ne kaɗai ba yana taimakawa ƙungiyoyin fararen hula wajen daidaita harkokinsu sakatare ta kuma ƙara da cewa tsare-tsaren gwamnatin amurka da suka dukufa wajen yaƙi da wannan matsala sukan samu asali ne daga wannan rahoto kamar yadda kungiyoyi da kasashe da dama ke yi ba ana nufin wannan rahoto ya musguna wata ƙasa ba ne ta hanyar ɓata suna ko a kunyata ta a'a hanya ce ta faɗakarwa da zaburarwa da kuma ƙarawa ƙasashen ƙwarin gwiwa kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a lokacin ƙaddamar da rahoton wannan shekara a ranar 27 ga wannan wata na yuli lallai wannan kira ne da ya kamata ya zabar da ƙasashen wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar tuma da lawanan kuma shi mu ga takaitattun labaran duniya takaitattun labaran duniya na cewa wasu mutane da ake zaton yahudawa ne sun jefa abubuwan fashewa a gidaje biyu da ke yammacin kogin jordan yau juma'a lamarin da ya kona wani dan jariri har lahira sannan ya raunata wasu mutane hudu duk 'yan gida daya ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga kuma an samu 'yan ƙananan arangomomi tsakanin isra'ilawa da falasdinawa biyo bayan yayata labarin jaririn da aka kashe mai watanni goma sha takwas kacal da haihuwa Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya yi kira ga shugaban Falastini Mahmud Abbas wani lamari irin wanda ba saba gani ba. Yana cewa wannan hari abin takaici ne kuma na rashin imani ne sannan harin ta'addanci ne ta kowane fuska. masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin su da filin a bari ya huce kafin mu yi ban kwana ko kuma in ce kafin wannan lokacin a madadin saura abokan aiki musamman ma bello habib galadanci wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da julie gresham da ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mu nelson lopes Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.